Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a 21 ga watan Mayu da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da muhammed Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Isra'ila da kungiyar Hamas sun amince da tsagaita wuta ba tare da sharaɗi ba. Shugabannin sojojin ƙasa na Afirka da sojojin Amurka sun gudanar da taro jiya Alhamis da yanar gizo inda suka tattauna barazanar tsaro a nahiyar. Manyan jami'an diflomasiyya Amurka da jami'an tsaro sun magantu kan damuwar cewa janye sojojin Amurka da dakarun haɗin gwiwa daga ƙasar Afghanistan zai iya haifar da ɗamar ido. kanan labaran kenan majalisar dattijan najeriya na duba yiwuwar yi wa dokar dakile ta'addanci ta shekara ta 2013 kwaskwarima da za ta kunshi yi wa wanda ya biya kuɗin fansa ɗaurin shekaru goma sha biyar a gidan yari. Sai dai masu kula da lamura na cewa wannan ba wani abu bane illa kitso da kwarkwata da barin jaki a dakitaiki. Wannan ba wani abu bane tsaba zalunci ne tsagoransa kuma inda a ce za a kama wani daga cikin 'yan uwa ko ƴaƴan 'yan majalisa da gudu su za su fara kai kuɗin kuma wannan ba wani abu bane gazawa ne daga gwamnati gwamnati ta gaza ta gaza ta kasa. An tashi zaman kungiyar kwadago da ministan ma'aikatar tare da kafa kwamitin mutum goma da zai bincike zarge-zargen da ke tsakanin gwamnatin jihar kaduna da ma'aikatanta za mu ji abin da bangarorin biyu ke cewa muna kuma da rahoto kan yarjejeniya da aka tsaida tsakanin gwamnonin gombe da adamawa kan zaman lafiya tsakanin wasu kabilu da ke kai ruwa rana Yau kuma shirin manuniya ya haska fitila ne kan abin da ya janyo yajin aikin ma'aikata a jihar Kaduna. Yanzu magana nan nake maka albashin watan hudu mutum dubu ishirin ma'aikata ba samu albashi ba. Kuma duk wanda ya ga bai samu albashin nan ba raɗe raɗe yana cikin wanda za a kora tuwa da natsuwa. Ni na rubuta masa wasiƙa na ce yalla bai gwamna wane da wane da wane da wane sun mutu wane da wane da wane da wane sun yi ritaya amma ka ce sun ci jarabawa mamaci yakan iya cin jarabawa ne. Mu ba mu yadda aikin gwamnati gwamnati shine ta ɗauki kundin kuɗi duk da take da shi ta biya ma'aikata su ci su cinye ba a al'umma komi ba. Takun sakar ta taɓurzar ɗiya ma'aikatan da suka yi zanga-zanga a jihar Kaduna kuma ta sa ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar kwadago na ƙasa ya ce ya kamata a tuna wa gwamnan jihar Kaduna cewa. Za ku ji abin da suke cewa idan kuka kasance tare da mu amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sanar da shi jiya Alhamis cewa Isra'ila ta amince da tsagaita wuta ba tare da sharaɗi ba tare da ƙungiyar Hamas. Yarjejeniyar da aka shirya za ta fara aiki karfe biyu na safiyar yau Juma'a agogon yankin. Za ta dawo da kwanciyar hankali ga Isra'ila da kuma Gaza. Kungiyar Hamas ta harba rokoki zuwa biranen Isra'ila daga Gaza tun ranar goma ga watan Mayu saboda abin da ta kira take hakkin da Isra'ila take yi a kan Falisɗinawa a birnin Kudus. Isra'ila ta mayar da martani da harba manyan bindigogi da kai har hare ta sama kan shugabannin Hamas da kayayyakin kungiyar. Kasashen duniya suna ta Allah wadai da matakin Isra'ila saboda rusa dogayen gine-ginen bene da kai hari sansanonin 'yan gudun hijira da auna sauran wurare wanda ya yi sanadiyar kashe rayukan farar hula da yawa. Shugabannin sojan ƙasa Afirka da sojojin Amurka sun shafa shekaru sha ɗaya suna haɗuwa duk shekara a taron sojin Afirka na ƙasa wanda ake gudanarwa na tsawon kwanaki hudu inda ƙungiyar take tattauna barazanar tsaro a nahiyar da kuma yadda waɗannan sojojin haɗin gwiwa za su magance barazanar tsaro tare. Kwamandan sojojin Amurka na kudancin Turai a Afirka, Banjo Janar Andrew M. Rowling ya ce, tun daga wannan lokaci yanayin tsaro ya canja sosai kuma haka ma irin hanyoyin da sojoji suke yi na ƙoƙarin ci gaba da fuskantar barazanar taken taron na farko da aka yi a washington a shekarar 2010 shine ginawa da kuma ɗorewar dangantaka mai karfi taron na wannan shekara an yi shi ne ta yanar gizo a wuni guda ranar sha tara ga watan mayu wanda wakilan sama da ƙasashe arba'in suka halarta Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Manyan jami'an diflomasiyya Amurka da jami'an tsaro sun magantu kan damuwar cewa janye sojojin Amurka da dakarun haɗin gwiwa daga ƙasar Afghanistan zai iya haifar da ɗamar ido inda suka gaya wa 'yan majalisa cewa akwai dalilin da suka yi imani da shi cewa kasar ba za ta sake zama wata tunga ta kai hare-haren ta'addanci kan amurka ba a bahasin da suka bayar jiya alhamis a gaban 'yan majalisa a washington jami'an sun yarda da cewa duk da yake babu tabbas akan abin da zai biyo bayan ficewar sojojin amurka amma kokarin da ake yi ta bayan fage ya nuna yana aiki jakada zalmi khalizad wakilin amurka na musamman game da sulwa afghanistan ya gaya mambobin karamin kwamitin majalisar wakilai da ke saka ido kan tsaron ƙasa cewa akwai ci gaba sai dai bai yi ƙarin bayani a zaman wanda ba na sirri ba ne a wani zaman na daban na sauraron bahasin da aka yi a gaban kwamitin kula da ayyukan sojoji na majalisar dattawa jami'an tsaron sun ba da tabbaci na kashin kansu. To madalla kada ai nisa nan gaba Muhammad zai sake shigowa da karin labarai amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda majalisar dattawa ke nazarin yiwuwar yi wa dokar rigakafin ta'addanci ta shekara ta 2013 kwaskwarima da za ta hana biya da karɓar kuɗin fansa. Dokar ta buƙaci yi wa mutumin da ya biya kuɗin fansa da wanda ya karɓa ɗaurin shekaru goma sha biyar. Sai dai tuni ra'ayoyi suka bambanta dangane da wannan yunkuri kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta haɗa mana. Dan majalisar dattawa daga jihar Imo ta gabas, Ezenwa Francis Onyewuchi shi ne ya gabatar da kudurin dokar. Dan majalisar ya ce kudurin dokar yana neman gyara dokar ta'addanci na shekara 2013 don haramta biyan kudin fansa ga masu satar mutane. A cewar Sanata Onyewuchi, kudurin na neman maye gurbin sashi na goma sha hudu na babban dokar, wanda ya ce duk wanda ya tura kuɗaɗe ya biya ko kuma ya haɗa baki da wani mai satar mutane ko kuma dan ta'adda don karɓar duk wani fansa don sakin kowane kowane mutum wanda aka tsare ko aka sace shi ya aikata babban laifi kuma yana iya fuskantar hukuncin ɗauri a gidan gyara hali na tsawon shekaru goma sha biyar. To sai dai mai fashin baki a al'amuran zamantakewan dan adam Abubakar Aliyu Umar ya yi da wannan kudurin doka. Wannan ba wani abu ne tsabar zalunci ne tsagoransa kuma inda a ce za a kama wani daga cikin 'yan uwa ko 'ya'yan 'yan majalisan da gudu su za su fara kai kudin ba wai wani abu ne wanda ya dace wannan illa zalunci kawai tsagoransa kuma da an rena 'yan Najeriya an rena musu hankali yaushe za a ce za a kama ɗan uwanka yana cikin hawula'i kana da yadda za ka karɓo shi ka kasa biya don ya fito ya tsira da mutanensa kuma wannan ba wani bane gazawa ne daga gwamnati gwamnati ta gaza ta gaza ta kasa shi ma sanata mai wakiltar katsina ta tsakiya injiniya kabir abdullahi barkiya ya ce wannan kudurin doka ce kawai da yake ganin za a iya tika shi da kasa a lokacin da za a buɗe dandalin sauraron ba'asin jama'a zan ce kudurin doka na ra'ayin shi ne ya kawo tana yiwa saboda haka akwai mutane da yawa wanda suke su ba su da ra'ayin haka kamar ni gaskiya ni bayan da ra'ayin haka to amma tun da shi ya kawo kudurin dokar shi sanata yana da yanci saboda haka za a je a kafa hiyarin wanda ku dukkan ku za ku zo a tun daga family hiyarin mutane suka ce ba su yadda ba shi kenan ta tsaya a nan A nashi nazarin, Sanata Ibrahim Abdullahi Dan Baba yana ganin akwai dokoki da yawa da aka gyara a majalisar waɗanda har ya zuwa yanzu ba a yi wani amfani da su ba. Akwai lokacin da mu muka wurta muka ce cikin watan April za mu yi kaza cikin watan ne. za mu yi kaza wanda shi kaza kaza din ga sun shahi petroleum industry bill sun shahi electoral amendment bill eh, dokan zaɓe sannan ga wannan constitutional amendment bill amma gaskiya ba abin da muka yi har har yanzu ba abin da ya shigo wanda za a ce yaushe ne to ake shirin ai wannan abin waɗansu suna zargin hauhawar wannan aika-aika kan talauci siyasa karancin dokoki da ake da su rashin aikin yi haɗin gwiwar wasu ɓata gari cikin jami'an tsaro da kuma son kai madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina kuna sauraron sashen hausa ne da ke watso shirye-shirye daga nan birnin washington dc ga muhammad da ci gaban labarai Manzan Amurka na musamman a Yemen ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka ta gagaba takunkumi kan jami'an sojan hutu guda biyu da ke jagorantar farmakin da Iran ta haɗa kai don kwace yankin Marib mai arzikin iskar gas a Yemen. Tim Lendakin ya buƙaci kungiyar da take faɗa da ƙawancen da Saudiya ke wa jagoranci na sama da shekara shida da su kwantar da hankali kuma su mai da hankali wajen tattaunawa kokarin da amurka da majalisar ɗinkin duniya suke yi na tsagaita wuta da ake bukata don kawo ƙarshen yakin wanda ita ce babban manufar harkokin ƙasashen waje ta gwamnatin biden ya kuma buƙaci kawancen sojojin da saudiya ke jagoranci da cire duk wani takunkumi kan tashoshin jiragen ruwan yemen da filayen jiragen sama don sauƙaƙa abin da majalisar ɗinkin duniya ta ce shine babban rikicin bil'adama a duniya Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a takaice ta ce rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech suka hada yanzu za a iya ajiye shi a yanayin sanyi ya jima ba kamar yadda aka buƙaci a yi a baya ba. Hukumar kula da magunguna ta gwamnatin tarayyar Amurka ta faɗa a ranar Laraba cewa za a iya ajiye rigakafin guda biyu a cikin firinji tsakanin yanayin sanyi maki biyu zuwa takwas na ma'aunin Celsius har tsawon wata guda bayan an narkar da rigakafin ba kamar yadda a baya aka takaita lokacin ajiyar zuwa kwana biyar ba. Hukumar FDA ta ba da umarnin a ajiyar rigakafin na Pfizer a yanayi mai tsananin sanyi har zuwa ƙasa da Celsius 80 a lokacin da ta ba da amincewar gaggawa na yin amfani da rigakafin a watan Disamba bara. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka, Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. bayan shafa kusan wuni guda da ma'aikatar kwadago ta tarayya ta yi tana tattaunawa karkashin jagorancin shugabanta dr chris ngege domin shawo kan takaddamar da ta ja hankulan kasar baki daya tsakanin gwamnatin jihar kaduna da kungiyar kwadago ta nlc an tsaye da yarjejeniyar kafa kwamitin mutum goma da zai tantance zarge-zargen tsakanin bangarorin Daga Abuja ga rahoton da wakili wakilinmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. The meeting results to consist a 10-man bipartite committee This 10-man committee will comprise six representatives of the state government, three officials of the NSC, and they are to engage further with the objective of reverting with a work plan. Ministan ma'aikatar kwadago kenan Dr. Chris Ngige yayin da yake gabatar da yarjejeniyar da aka cimma bayan shafa sa'o'i da dama a taron da ya kira a fadar gwamnatin kasar Abuja don sulhunta takaddamar da ya kai ga yajin aiki na ma'aikata a jihar ta Kaduna har na tsawon kwanaki uku wanda ya sanadiyar durkusar da al'amura ta yau da kullum a jihar. Taron wanda ya samu halittar wakilan jihar ta Kaduna karkashin jagorancin kwamishinan kananan hukumomi da ci gaban al'umma Alhaji Jafaru Ibrahim Sani da shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Ayuba Waba da mataimakinsa da dai sauransu. Ya zo karshe ne bayan rattaba hannu da dukkan bangarorin suka yi a rajejeniyar fahimtar juna. Mun gaya musu cewa tun 2016 gwamnatin jihar Kaduna ta fito da wani kuduri na sabunta da inganta aikin gwamnati wanda shine ake amfani da shi. shi kuma a wannan kuduri din akwai eh, gyara yadda tsarin aiki yake da kuma shirya waɗanda ake ganin ba su da wani gudunmawa da za su ba da auren aiki to a nan ne shi ne aka ce makafafan motoci na mutum tara wanda yake muna da shida 'yan ƙodugo suna da guda biyu guda uku insha Allah kuma haka a yi wanda ke za mu je mu kaddamar da shi mu wani jagoran gwamnatin jihar Kaduna kenan malam Jafaru Sani a yayin zantawa da na yi da shi a bangaren kungiyar kwadago ta NLC kuwa shugabanta comrade ayu taɓawa ba cewa ya yi. Dan sa hannu akan fahimta. An fahimci juna za a je a aiwatar da wannan fahimta da aka samu yau kamar yadda ka duba. To fatan mu dai shine wannan ya zama karshe kan irin wannan ah, abubuwa da suka faru. Mun dakatar da yajin aiki wannan da muka sa hannu a kai an yi amfani da shi. Daga yau dai wannan kwamitin zai fara aiki kamar yadda ministan kwadago ta Najeriya Dr. Chris Ingige ya bayyana ana kuma sa ran za su ba da rahoto nan da ranar talata mai zuwa. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiya. Bari mu rufe taskar rahotannin nama da yarjejeniya da aka cima tsakanin gwamnonin jihar Gombe da Adamawa na kawo ƙarshen saɓani da ake samu tsakanin kabilar Waja da ke jihar Gombe da kuma Lunguda da ke jihar Adamawa wanda ya sa gwamnan jihar Gombe tattaki zuwa jalin gufadar gwamnatin jihar Adamawa da nufin samun maslaha. Wakilinmu Salisu Muhammad Garba na ɗauke da ƙarin bayani. Muhammad Inuwa Yaya wadda ke zama gwamnan jihar Gombe shine wadda ya yi jawabi wa manema labarai bayan taron da kuma kira don shawarwari al'umma su kasance sun zama tsintsiya maɗaurin ki guda wadda hakan ake sa zato ya kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankunan nasu guda biyu. An samu matsaya cewa dukkan waɗanda suka yi gudun hijira suka koma dafo-dafo da suka zanna wato camp IDP lalle-lalle su koma gidajensu a nan cikin mako guda tunda mun samu wannan zaman lafiya kuma za a ba da dukkan taimako da suke bukata domin su koma ga muhallansu a garuruwansu kuma matsaya a wannan mitin ta kai ga daukan mataki na cewa dukkan wata kungiya ta maharba da kuma ɗan sa kai waɗanda suke sintiri da sunan kabilu cewa lalle lalle an dakatar da aikin su har illa masha Allah kuma a shugabannin waɗannan al'ummu za su ci gaba da neman faɗakarwa da kuma gabatar da shawarwari wa matasa da kuma sauran al'umma saboda su ɗauki hankalin su daga wannan fitintunu kuma fuskanci kalubale na abubuwan rayuwa da su suke damu a halin yanzu. Aminu Abdullahi mazauni ne a karamar hukumar Goyo kuma ɗan kabilar Lunguda ne ya yi mana ƙarin haske a kan wannan. Inda mabiya suka ga cewa ga shugabanni sun wuce gaba suna neman cewa al'umma ta zauna lafiya. Kaga wannan wata dama ne da su ah, ma mabiyan za su yi koyi da abin da shugabanni suka yi. Dama kuma kasa an ce sallah dama daga liman yake bashi. Saboda haka abin da aka yi abu ne wanda ya dace a kuma lokacin da ya dace. Alhaji Idi da ke zama wakilin waja shi kuwa cewa ya yi irin wannan haɗin kai da waɗannan gwamnoni suka yi lamari ne wanda ya burge su. To kowane kira yake da shi ga wajawa? Kiran da nake wa wajawa su kowane waje su abin da ya faru an shi ranar gini ranar zane. Wannan al'amari da ya faru da ni. mu kuri mu yi hakuri mu saurari abin da shugabannin za su gina mana bayan maka ina kuka da cewa sarkin lunga da Allah ya taimaka da kada kowa ya dauki doka a hannu taron ya samu halartar masu sarautun gargajiya irin su hamabacama da kuma kwaninin guriya da wasu masu sarautun gargajiya da suka zo daga jihar Gombe Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC muna watsa shirye-shirye kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar a kullum za a iya sauraron mu kai tsaye tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. yanzu magana nan nake maka albashin eh, watan hudu mutum dubu ishirin ma'aikata ba samu albashi ba kuma duk wanda ya ga bai samu albashin nan ba raɗe raɗe yana cikin wanda za a kora tuwa ki da natsuwa. shugaban kungiyar kwadago a jihar kaduna kenan ke sauke sanwar sanar da duniya saurar da ya ce an sun kuyar da ma'aikatan jihar kaduna sai dai ɗaya daga cikin magoya bayan gwamnatin jihar kaduna ya ce almubazzaranci ne gwamnatin ba za ta yi ba. an baka ajiyan gona wanda yake mutane goma za su nome gona na akan dubu goma me zai sa ka ɗauki mutane akan dubu ɗari saboda dukiyan ba naka bane. Wannan kuma bai hana shugaban kungiyar kwadago na ƙasa kwamar ayuboban da ya ja ragamar ma'aikata wajen zuba zanga-zanga a jihar Kaduna gaya wa duniya cewa gwamnatin jihar Kaduna ta rungumurin to da rumbarin rumba ba. Ni na rubuta masa wasiƙa na ce yalla bai gwamna wana da wana da wana da wana sun mutu wana da wana da wana da wana sun yi ritaya amma ka ce sun ci jarabawa mamaci yakan iya cin jarabawa ne. shi kuwa gwamnan jihar kaduna cewa yake ba haka gwamnati ke aiki ba mu ba mu yadda aikin gwamnati shine ta ɗauki kundin kuɗi duk da take da shi ta biya ma'aikata su ci su cinye ba a al'umma komi ba takun sakar ta taɓurzar ta ɗiya ma'aikatan da suka yi zanga-zanga a jihar kaduna kuma ta sa ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar kwadago na ƙasa ya ce ya kamata a tuna wa gwamnan jihar kaduna cewa muna ƙara tunasar da shi ya sani shekara ɗaya da wasu watanni ya rage mu a gurinmu sunansa ke sai da kuma ɗaya daga cikin 'yan majalisun wakilan tarayyar najeriya daga jihar kaduna da ke goya gwamnan jihar kaduna baya ya ce ya kamata a gane wannan salon siyasa ne kawai kungiyar kwadagon ta sauki a jihar kaduna ba sun zo neman sulhu bane ba sun zo man tattaunawa bane a wani sako wasu suka ba su saboda siyasa su zo su aiwatar a jihar kaduna waɗannan fa kaɗan muka karkaɗo cikin jerin gwanan muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniya. Shiri na goma sha hudu cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa al'umma irin halin da ake ciki da kuma hanyar da za a wajen haihuwa ta dumin tsira don tsallakewa daga dukkanin damuwa. Damuwar kuma amma dai ta ma'aikatan jihar Kaduna da suka ce sun sha zabga a baya kuma suna shirin ganin wata sabuwar zabga ce. Ta sa kungiyoyin kwadagon tare Najeriya rankatakaf suka haɗa jam'in Juma'a don jawo kawo jiki zuwa Kaduna suka ce a gaskiyar magana ba za su lamunci tsarin gwamnatin jihar Kaduna ba. Kuma duk da yake dai an riga an janye wannan yajin aiki tun a ranar Laraba kuma ana ta faman tattaunawa zuwa jiya Alhamis. Shugaban kungiyar kwadago na jihar Kaduna Comrade Ayuba Magaji Suleiman ya ce wajibi a gaya wa duniya tan tagariyar tsabar abin da ya faru wanda ya samu aikatan jihar Kaduna suka iza wutar ganin sun gaya wa duniya halin da suke ciki. Wallahi ba ma'aikaci kaji na ce wallahi tallahi ba ma'aikacin jihar Kaduna da yake da wani natsuwa dan kana zaune kawai za a kirkiro wani shaidanci an makala ma an cire ka aiki yanzu magana nan nake maka albashin watan hudu mutum dubu ishirin ma'aikata ba samu albashi ba kuma duk wanda ya ga bai samu albashin nan ba raɗe raɗi yana cikin wanda za a kora ta waki da natsuwa yanzu dai a ƙasa ita ainihin local government an kori mutum dubu biyu a sashin kiwon lafiya a matakin farko an kori mutum dubu ɗaya da ɗari bakwai a sashin universal basic education su kenan na malaman makarantar primary an kori ma'aikata dubu hudu banda fawon wancan dubu kusan talatin da wani abu da kora a dubu biyu da sha bakwai wanda ba a basu ake zuba yanzu. Cewa suke ba kuɗi ai a ƙasar yanzu kuma kuma aikata kuke cinye kuɗi. Ba gaskiya ba ne. Jihar Kaduna tana samun kusan biliyan hudu da ɗigo takwas duk wata daga gwamnatin tarayya. Sannan tana samun kuɗin shiga tun da ta haɗe da na ƙananan hukumomi da na jiha tana tara su wuri ɗaya tana samun kusan biliyan hudu. Sannan ai akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su Bill Gates Foundation suna tun kuɗo kuɗi a jihar Kaduna irin su Ecological Fund da gwamnatin tarayya take turo mu gwamnatin gwamnatin jihar Kaduna sannan sun ci bashi a cikin gida sun ci bashi a waje tsawa ake ba ko kai kashi ɗaya cikin al'ummar Kaduna ba ko kuke cinye kuɗi to muna mu kuma kashi ɗari aiki ai su muke talaka muke mu aiki duk da duk din durkusar da gwamnatin jihar da ake ganin tsarin gwamnan jihar Kaduna neman yi musamman dai a bangaren zabge ma'aikata. Wasu na ganin idan ana so a yi adalci dai gwamnan yana kokari ne na tata da tantance kuɗin ake turawa ma'aikata. Alhalin ma'aikatan sun wuce ainihin waɗanda ake bukata su yi aikin. Haka dai mukaddashin mai magana da yawan jam'iyyar APC a jihar Kaduna Alhaji Salisu Tanko so ne tabbatarwa da duniya. Duk abin da gwamnati take tana yi sau tabbaka muradin al'umma jihar Kaduna. Ba shi yiwuwa an baka ajiyan gona wanda yake mutane goma za su nuna gonar na akan dubu goma me zai sa ka ɗauki mutane ɗari akan dubu ɗari idan aka baka ajiyar shago ka kula da mutum da gurin sana'ar shi mutane uku za su iya kula da shagon na akan dubu uku me zai sa ka ɗauki mutane goma akan dubu goma saboda dukiyar ba naka bane. an shashi a agwagwagwa da gwagwarmayar gugar juna tun ma kafin kutsuwar 'ya'yan kungiyar kwadago na ƙasa jihar kaduna domin fara zanga-zangar da aka fara tun sanyin safiyar litinin ta wannan mako da muke shirin fita sai dai kuma duk da irin sanarwa da gwamnatin jihar kawai ta dinga bayarwa cewa za ta dakume tawagar ayuba ba da duk wani wanda zai kutso jihar kaduna da kuma daukan mataki akan su wannan bai hana yan kungiyar kwadagon zuba zanga-zangar ba har ma bayan zuba zanga-zangar ta kwanaki biyu kafin shiga ranar ukun da a wannan ne aka janye saboda gwamnatin tarayyar najeriya ta ce a zo za ta sasanta an ji shugaban kungiyar kwadago na tarayyar najeriya kwamar ayuba ba na gaya wa duniya cewa kun tuna mun zo nan domin an kori ma'aikata malaman makaranta dubu ashirin da daya ya ce wai ba su kware ba amma mun tantance domin alis da aka buga akan wanda suka ci jarba mun samu families wanda suka rasu ni na rubuta masa wasika na ce yalla bai gwamna wana da wana da wana da wana sun mutu wana da wana da wana da wana sun yi ritaya amma ka ce sun ci jarabawa wani jarabawa ne mamaci yakan iya cin jarabawa ne har yau da nake magana ba a mayar da martani akan wannan abu da muka faɗa ba kun tuna kuma abin da ya shine ya duba malaman makaranta wanda suke karban albashi mafi tsoka domin ka shiga aiki dama zaka girma a cikin aiki ne sai ya duba wanda suke level goma sha biyu sha hudu goma shine ya duba sunansu ya ce ba su ci jarabawa ba ya sallame su sai ya je da bisa babban ma'aikata dukkan su suna matakin albashi ne takwas har yau magana da nake gaya muku temporary ne duk da zube ban zube hujjojin da ake ganin kungiyar kwada gonaye a kan dalilin da ya sa ta danno jihar Kaduna dan zuba zanga-zangar zungurin gwamnatin game da maganar zabge ma'aikatan da ta ce a gaskiyar magana abin ya wuce kima da tunani. Shi fa gwamnan jihar Kaduna na ganin batun yau ba ya riga ya gaya wa duniya kuma ya kara ya nanata cewa idan ana magana ta gaskiya babu yadda za a yi zabtare kuɗi masu ɗimbin yawa ya tunkuɗa wa ma'aikata ya bar al'ummar jihar Kaduna suka fi yawa ba tare da ya jirge musu ayyuka ba. wani alkawari ga al'ummar jihar Kaduna cewa duk wani wanda yake aiki wanda bai cancanta ba za mu cire shi mu samu suka cancanta shi yasa muka kore malaman makaranta dubu ishirin da biyu ba abin da ba a ce mana ba ina faɗan wannan ne domin ina son al'umma su gane mu ba mu yadda aikin gwamnati shine ta ɗauki kundin kuɗi duk da take da shi ta biya ma'aikata su ci su cinye shi kenan ba a yi al'umma komi ba ma'aikatan gwamnati duka duka na jihar kaduna nawa ne dukkan su aka tara su basu kai dubu ɗari ba mutum nawa ke jihar kaduna miliyan goma za ka ɗauki dukiyan jiha ka ba mutum dubu ɗari miliyan tara da dubu ɗari tara su ba a musu komi ba ba mu yadda da wannan ba. To ma dai wacce wacce ja kirikiri da ja jan jirga junan da aka samu tsakanin kungiyar kwadago da gotin jihar Kaduna ta karan da aka wayi gari wasu matasa sun tautsa taron da aka yi na rana ta biyu inda aka dinga jefe-jefe da gorina da sanduna da duwatsu wanda wannan kuma she tunzuro su daga cikin 'yan kungiyar kodogon da suka zo daga babban birnin tare Abuja da suka ce wannan dai kam gaskiya abun kunya ne. Sunana Comrade Muhammad Usman, President na kungiya sauran ma'aikata na majalisar Najeriya gaba daya. Wannan abun ya nuna kan cewa ana da gwamna ne wanda shi dai sunan shi gwamna ne amma baya da tausayin jama'a. Mutum da zai turo talks zo su yi attacking din peaceful protesters da sanda da dutse da wukake. Salamatu Aliyu, NRC Women Commission Chairperson and the Vice President with the NLC. Abun kunya ne ai, garin shi idan means mun fi karfin shi. Abun da ya sa suke so talauci kenan. Don in abu ya taso za su kwashi yaran mutane su ba su ɗari biyu biyu su ce su je su kashe kashe ina yaran ai rufai mai yiwa kuma kokarin kwakule kwakwar kwakulo yancin ma'aikata a jihar Kano ce ta sa wakilin shugaban kungiyar malamai ta ƙasa NUT ya bayyana a wajen wannan zanga-zanga yana gaya gwamnatin jihar Kano cewa ai shi ma gwamnan ya taba irin wannan zanga-zanga a baya muna tuna masa a shekarun da yake neman mulki ya hau mota irin tamu a Abuja an zagaya an yi rali tare da shi a lokacin da yake sukan wani shugaban ƙasar Najeriya. Amma yau sai gashi saboda izgilanci yana cewa wai abin da muke yi ba kan ga'ida yake ba. Ya sani shekara ɗaya da wasu watanni ya rage. Mu a gurinmu sunansa Keya taka gwamna na jihar Kaduna. da alamu dai kalamai zafafa na zira zungurun zungurun gwamnan jihar kaduna a wajen wannan zanga-zanga ba ta yi wa wasu 'yan jam'iyyar apc daɗi ba domin kuwa wakilin al'ummar giwa da birnin gwari a masaukilan tare najeriya honorable shehu balaraba ba kauye na jam'iyyar apc ya ce a gaskiyar magana 'ya'yan ƙungiyar kwadagon nan ma ba su nemi sulhu ba wannan abin siyasa ce purely domin jihar kaduna kaɗai aka ma'aikata Yadda abdulkadir nasir ya fito cin mutuncin gwamna duk dan adam ya san ba sun zo neman sulhu ba ne ba sun zo man tattaunawa ba ne a wani sako wasu suka ba su saboda siyasa su zo su aiwatar a jihar Kaduna to balantana mu ba mu ce ba za mu zauna da su ba to duka duka kuma iyaka abin da buhun manuniya ya duro a wannan rana kenan a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai sashen Hausa na muryar Amurka da ke sammakon samar da saukin sahale mana wajen sauke wannan shiri duk ranar Juma'a ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. To sai a tari na ikara mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sanar da shi jiya Alhamis cewa Isra'ila ta amince da tsagaita wuta ba tare da sharaɗi ba tare da ƙungiyar Hamas. Yarjejeniyar da aka shirya za ta fara aiki karfe biyu na safiyar yau Juma'a agogon yankin. za ta dawo da kwanciyar hankali ga Isra'ila da kuma Gaza. Shugabannin sojan ƙasa Afirka da sojojin Amurka sun shafa shekaru sha ɗaya suna haɗuwa duk shekara a taron sojin Afirka na ƙasa wanda ake gudanarwa na tsawon kwanaki hudu inda ƙungiyar take tattauna barazanar tsaro a nahiyar. da kuma yadda waɗannan sojojin haɗin gwiwa za su magance barazanar tsaro tare. Manyan jami'an diflomasiyya Amurka da jami'an tsaro sun magantu kan damuwar cewa janye sojojin amurka da dakarun haɗin gwiwa daga ƙasar afghanistan zai iya haifar da ɗamar ido inda suka gaya wa 'yan majalisa cewa akwai dalilin da suka yi imani da shi cewa ƙasar ba za ta sake zama wata tunga ta kai hare-haren ta'addanci kan amurka ba kwamandan sojojin amurka na kudancin turai a afirka banjo janar andrew m rowling ya ce tun daga wannan lokaci yanayin tsaro ya canja sosai kuma haka ma irin hanyoyin da sojoji suke yi na kokarin ci gaba da fuskantar barazanar. A gaida baban amal masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai ku tare mu nan da sa ɗaya da rabi domin jin shirinmu na hantsi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet ya Hausa. facebook.com ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasara wannan shirin da suka hada da mohammed hafiz baballe da ya karanto labarai da cuba hero diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa.